A shirinmu na matasa da siyasa a yau dandalin VOA ya samu bakuncin Malam Muktar Ilyasu inda muka tattauna dangane da shan miyagun kwayoyi da matasa kan yi musamman a lokutan zaɓe inda ya ce ƙungiyarsu na fafatakan wayar da kan matasa illar shan miyagun kwayoyi da amfani da su a lokacin siyasa ga yadda hiranmu ta kasance da shi. To yau bakoncin wa muka samu. Um, sunana Muktar Ilya, ma National President of Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Mm-hmm. Ƙungiya ce wacce take fafatakan wayar da kan matasa da al'umma baki da wajen illar shan miyagun kwayoyi a kasar nan da al'umma baki daya kamar kimanin shekaru nawa da fara wannan eh, gangami gaskiya kamar dai shekara ɗaya da zuwa rabi kenan ba mu gama cika shekara biyu ba hmm. da fara wannan tafiya da muke to a meja hankalinka har ka ce eh, bari gaskiya abin da ya ji hankali na ganin yadda shan miyagun ƙwayoyi yake addabar al'umma ganin cewa da shan miyagun ƙwayoyi ya zama cewa sai a bayan gari za ga mutum yana sha yana jin kunya yana ana fita ana warewa a sirshi ana sha amma yanzu muka wayi gari cewa ba wani gida da za ka samu idan mata ba ta sha miji yana sha ko 'ya yana sha to wannan shine dalilin da muka cewa wannan wannan abu ya shigo cikin gida ne mana illa ya za a yi mu jawo kan mutane mu jawo hankalin mutane kowa ya farga ga abubuwan da suke faruwa don kada mu samu kama cikin wani irin hali To um, ban banda faɗakarwa shin kuna abin da ake ce masa rehabilitating matasa ne ko kuwa? kamar yadda na ga na ga miki yanzu kungiyar kwata-kwata shekara ta daya da wani rabi a tsarin tafiyar kungiyar shi harkar harkar shan miyagun kwaya akwai matakai kwaya uku hmm. akwai abin da ake kira prevention akwai abin da ake kira intervention akwai abin da ake rehabilitation hmm. rehabilitation shine abin da ke faɗa amma shine mataki na ƙarshe hmm. mu yanzu muna kan matakin prevention wato kariya ya za a yi mu kare yara ƙanana matasa waɗanda ba su shigo ba ya za a ilimantar da mutane shan illan miyagun ƙwayoyin ta wace hanya kuke kuke ƙoƙarin gabatar da kariyar nan da kake faɗi wannan kariyar muna ƙoƙarin ta ta wajen kafa ƙananan mm, tsangaya a cikin makarantun tsangayu cikin makarantun firamare wato club na primary secondary school wanda ya mm, pre-drugs clubs wanda za mu dinga faɗakar da yara cewa illar shan miyagun kwayoyi sannan kuma muna zuwa unguwanni muna yin wannan eh, abin nan faɗakarwa. Kun fara kafa clubs din? A ba mu fara kafa ba muna fara kan kafa amma akwai wani abu da nake so ki fahimta game da shan miyagun kwayoyi in faɗakarwa kan shan miyagun kwayoyi ba ma sai lalle club ba mu abin da muke bukata shine kowanne dan kowanne mutum ya fara da gidan shi. don abin ya shiga cikin kowanne gida idan kowa zai tashi cewa yaya matarka take yaya 'ya'yanka suke kana kula saboda shan kwayoyin ya bambanta da irin na da na da kana shan wiwi ne ana ganin bakin kai na laɓe kwaninka amma yanzu matarka ce kuna ta kwaya ne za ta sha ta koma ta bacci ko yaranka zai yan sha kodin din shi ko wani abu ba za ka taba ganewa ba idan idan baka zo ka saurare mu mun gaya maka matakan so ba wai sai lalle ma kafa wannan rangoyi da muke a ah, ya mutane za su fara al'amura a gidajensu tukunna amma ka ce daga cikin abubuwan da kuke son ku kuna son ku fara waɗannan abubuwan kun kayyade lokacin da za ku fara mun ba mu kai aishi ba har kashe miya kwari ba magana kayyadewa ai yaki ne a tafiyar mun eh a tafiyar mu mm. mun kayyade mun kayyade yanzu misali kusan muna da wakilai a jihohi kusan goma ashirin zuwa ashirin da a najeriya to fatan muna da state coordinators kenan fatanmu yanzu sun kafi waɗannan muna so mai kwabarin in najeriya baki ɗaya ba nasiya mm. secondly kuma fatanmu shine kowace karamar hukuma a najeriya mu zama muna da ambasado mm. to wannan shine fatanmu shine target da muka zuwa next year insha Allah wannan kungiya za ta zama duk Najeriya tana da wakilai duk local government na Najeriya tana da wakilai mm. kace zuwa sabuwar shekara mm. sabuwar shekara farkon sabuwar shekara daga farko har karshe za mu fara activities ne ai activities ne yana ɗaya daga cikin activities ɗin wanda mu yi a cikin wannan shekara akwai tarurruka da muka muka yi a cikin wannan shekara ta wuce mm-hmm. mun yi su a Kaduna mun yi su a mun yi a Plateau kuma members ɗin mu a yanzu kowa yana aiki individually kamar a nan jihar Kano mm. muna da members ɗin wanda suka samu nasarar janyo hankalin 'yan mata daga illar shan miyagun zuwa hayyacinsu a adamawa mata biyu a mm. adamawa state coordinator na adama ya samu nasarar jawo hankalin 'yan mata biyar wanda har ya buƙi da kanshi ya ba su sana'a yi mm. to wannan shine babban abin da muke so mumi sannan kuma kowa ya a gidan shi da unguwa dan yaran da suke shan kwayoyi kannan mu ne yayyan mu ne iyayen mu ne matan mu ne yan uwan mu ne to dole ne mu yi wannan abu waɗannan mata biyu da kuka Ko kuka shawo kansu har suka daina waɗannan shaye-shaye mm. shin ta wace hanya kuka bi kuma da suka daina sha kun yi musu wani tanadi actually mun bi ta hanyar ta hanyar magana ne ta hanyar zuwa ta ba shawarwari don akwai wani abu da mutane ba su gane ba shi yaron da yake shan kwaya abin da yake jawo suke dubli a ciki shine ka ja shi ka rejectin din shi wato ka nuna mishi wariya yanzu in yaron ki yana shan miyagun in ya zo ki zage shi ki kore shi ki hana shi abinci zai koma can amma duk mutumin da ka jawo shi a jiki zaka burin burinka to waɗannan yara mun jawo waɗansu wakilanmu ne suka gansu suka fara hilata su suka zawo a jiki suka fuskanci mai matsalar su har suka samu nasarar raba su da wannan abin duk da yake daman can ba wai talauci bane ko wani abu ya hana su rashin kulawa ce ta iyaye suna hannun iyayensu su rabu da wani abun kuma suna cikin suna ci gaba da al'amuransu shin akwai wani sako da kake son ka faɗa da ban tambaye ka ba gaskiya sakon da nake son faɗa ya kamata wannan ishu na shan miyagun kwayoyi eh, a ƙasar ya kamata mu yadda gwamnati take faɗa da yakin inda cin hanci da rashawa corruption ya kamata a mai da shi haka sannan kuma ina kira ga 'yan siyasan mu shugabannin mu su 'yan siyasar shugabannin mu su kokari su kokari su daina amfani da matasan mu wurin shan miyagun kwaye na ƙarshe kuma taron da muka yi taron da muka shirya yanzu a Kano dama mun shirya shi ne yadda kafofin yaɗa labarai suke ba da gudunmuwa wajen shan miyagun kwayoyi da kuma ta'addanci so da shi duk wani laifi da ka gani ana yi a ƙasar nan shan miyagun kwayoyi da sauran abubuwa shi ya haifar da shi so muna kira da su da Allah da annabi su daina amfani da matasan wajen shan miyagun kwayoyi to madalla da fatan matasa za su amfana da abin da aka ji baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya